Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a shirin shirye-shiryen da muka sabuka muku a kowace rana. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a shirin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da mu koyi harshen Farisanci sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. waɗannan da Allah su ne jira abubuwan da za mu kawo muku amma kafin nan sai an fara da shirin na ko kun san da ke duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da abdullahi salihu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 24 ga watan fabrairun shekara ta 2024 wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan sha'aban na shekara da dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru ɗari da sittin da takwas da suka gabata a rana irin ta yau wato ashirin da hudu ga watan fabrairu na shekara ta alif ɗari takwas da da hamsin shida. nikolai evanovich wani masanin ilimin lissafi ɗan ƙasar rasha rasu an haife shi a shekara ta alif ɗari bakwai da da biyu a kudancin ƙasar rasha yayansa talakawa ne amma tun yana ƙarami ya nuna fasaha da kuma kaifin basira matuka a fannin karatu akan haka tare da taimakon iyayensa ya yi ƙoƙari har ya kammala karatu a jami'a ya kuma zama malami a jami'ar kazan da ke kudancin ƙasar rasha a nan ne nikolai ya fara bincike wanda ya kai shi ga gano kurakurai a wata fahimta ta lissafi wadda wani masanin lissafi ya samar shekaru dama da sa gabata wato ka'idar lissafi wadda ake kira da assassin na biyar a ilimin lissafi ya kuma kirkiro tasa fahimtar akan wannan ka'ida nikolai evanovich ya rasu a shekara ta 1919 yana da shekaru 63 a duniya masu da kuma san cewa shekaru 75 da suka gabata a ranar irin ta yau 24 ga watan fabrairun shekara ta 1949 aka kulla yarjejeniyar sulhu ta farko tsakanin kasashen laraba da isra'ila a wani tsibiri a ƙasar algeria banda isra'ila ta shelanta kafarta a cikin yankin palestine a shekara ta 1948 ne wasu kasashen larabawa suka shiga yaƙi da ita amma bayan gwamnati yaƙi na wani lokaci yahudawa sun sami nasara a kan larabawa wanda ya kai ga sulhuntawa tsakaninsu a cikin wani yarjejeniya dai yahudawa sun miƙa wa gwamnatin ƙasar masar ta lokacin iko da yankin gaza sannan kuma ta sulhunta da gwamnatin ƙasar labanan wadda ita ma ta shiga yaƙi da isra'ila a lokacin. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 427 da suka gabata a rana irin ta yau sai da nasarullah shishtari ya yi shahada sai da shishtari ya kasance babban malamin fikihu a lokacinsa an haife shi a garin shishtar da ke gudancin kasar iran ya kuma fara karatun addini a gaban mahaifinsa bayan rasuwar mahaifin nasa ya nufi birnin mashad da ke gabashin iran inda ya karatu a gaban manyan malamai na lokacinsa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 wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agon gmt da kuma ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 ashirin manadar kuwa daga misalin karfe 7 da minti 20 zuwa 8 da minti 20 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti 20 zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana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 Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne ke muku lalle habin a cikin shirin namu na wannan lokacin. To shirin shirin da muke ɗauke da nan tafi bayan na fara da karanto muku labaran duniya. To da farko ga mahimman kanan labaran adadin 'yan jaridan da isra'ila ta kashe a harin da take kaiwa a gaza ya kai 132 bayan wasu guda biyu da suka rasa rayukansu a haurin harin da ta kai a jiya juma'a ƙungiyar ecowas na wani taron gaggawa yau asabar domin duba halin da ake ciki a yankin musamman bayan anniyar kasashen burkina faso mali da kuma niger na ficewa daga ƙungiyar yan takara sha shida da ƙungiyoyin farar hula a senegal sun yi watsi da tattaunawar da shugaban ƙasar maki sal ya kira To yanzu cikakkun labarin. Isra'ila ta kashe wasu ƙarin 'yan jarida biyu a wani hari da ta kai a tsakiyar Gaza a jiya Juma'a, wanda ya sanya adadin 'yan jaridan da Isra'ila ta kashe a har take kaiwa ya kai 132. A wata sanarwa da ofishin watsa labarai na gwamnatin Palestinu ya fitar, ta ce daga ranar bakwai ga watan Oktoba da Isra'ila ta kaddamar da harhare zuwa yanzu ta kashe 'yan jarida 132 idan aka hada da Muhammad Gadi Yadi. da musab abu zaid waɗanda jiragen yakin ta suka kashe tare da iyalansu a ranar juma'a a wani labarin kuma adadin palestina wanda isra'ila ta kashe a gaza tun farkon farmakin sun kai akalla dubu ashirin da tara da ɗari biyar da goma sha hudu ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ta ecowas ko kuma sai yawo na wani taron gaggawa yau asabar a abuja babban birnin tarayyar najeriya domin duba halin da ake ciki a yankin taron zai yi nazari kan yanayin siyasa da tsaro a yankin bayan matakin kasashen nijar da mali da kuma burkina faso na raba gari da kungiyar ta ecowas sanarwar ficewar kasashen da suka hada da mali da nijar da kuma burkina faso daga kungiyar ta ecowas shine babban abin da babban taron zai mai da hankali a abuja shugabannin kasashe mambobin kungiyar za su fitar da sanarwa a hukumance game da ficewar waɗannan kasashe guda uku daga kungiyar kasashen kungiyar kuma za su tattauna kan halin kan batun dagewa nijar takunkumi da aka kaba mata bayan sojin mulkin sojoji wani batun kuma da za a tattaunawa shine halin da senegal ke ciki sakamakon rikicin siyasar da ya biyo bayan ɗage zaben shugabancin kasar da ya kamata a gudanar a ranar 25 ga watan fabrairu nan a senegal 'yan takara 16 daga cikin 19 da aka tsayar domin takarar shugaban kasar sun ki amincewa da tattaunawar da shugaban kasar Macky Sall ya gabatar muna adawar duk wata da wata tattaunawa kan wannan batu muna bukatar a gudanar da zaben shugaban kasa kafin ranar biyu ga watan afrilu ranar da wa'adin shugaban kasar mai barin gado zai kare kamar yadda ɗaya daga cikin waɗannan 'yan takara sha shida bubakar kamara ya shaida wa manema labarai wanda farko dai 'yan takarar shugaban ƙasa sha biyar a senegal sun zargi shugaban ƙasar maki sal da rashin kyakkyawar niyya ta ɗaukar matakin tabbatar da cewa an tsaye da ranar zaben da aka ɗage wanda har ya zuwa yanzu ba a sanar da ranar ba wata tawagar iran da mataimakin ministan harkokin tattalin arziki na kasar mahdi safari ke jagoranta ta kai wata ziyara a nijar da nufin aiwatar da yarjejeniyar da kasashen biyu suka cimma a kwanakin baya ministan nijar ali muhammad lamin ya gana da tawagar a ranar laraba kamar da gidan talabijin ɗin kasar na rtn ya rawaito bangarorin sun ji da mahimmancin aiwatar da yarjejeniyoyi da za su amfane su a fuskoki da dama da suka hada da man fetur makamashi da kuma yadda iran za ta rika shigo da nama na manyan dabbobi daga niger a kwanan baya dai firayim ministan niger muhammad lamin zan ya jagoranci wata tawagar niger a birnin tehran na kasar iran inda suka sanya hannu kan yarjejeni da dama da suka hada da tsaro tattalin arziki kasuwanci da dai sauransu niger dai ta koma kulla alaka da sabbin kawaye irin su rasha da iran bayan juyi mulkin da su suka yi a ranar 26 ga watan yuli na shekarar 2023 da ta gabata to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan da bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye za kuma mu farawa da shirin nan namu koyi harshen farsanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Assalamu alaikum jama'a masu saurare barkanmu da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na koyi harshen Farisanci inda yau za mu shiga darasi na 182. Idan ba a manta ba a cikin shirin da ya gabata an ji tattaunawa tsakanin Muhammad da kuma Ramin dangane da fasahar kawata banga littafai na addini musamman alkur'ani mai tsarki da kuma littattafan waƙoƙi da aka rubuta na addini amma a yau da da allah madaukin sarki za a je mu ɗauke da taunawa tsakanin muhammad da wani ma'aikacin kamfanin magunguna mai suna hamid tabakkule dangane da sana'ar magunguna a ƙasar iran sai a biyo mu sannan a hankali a cikin shirin kafin nan ga kalmomi. از آشنایی با شما خوشوقتم نجدت این سننکا رشته رشه تو تحصیل کرده ای کی کی کراتو داروسازی هدا ماگونگونا من خانده ام نی نتبا کرانتاوه الان ینزو کارخانه انت من کار می کنم نی اینا ین ایکی سخت می وحلا دانشگاه جامعه مند میسان شرکت کمپنی دارو مگنی نو نوی انواع نوعی تولید می شود انا سمروا بخش بنگری سرطان چوان سنکرا من شنیده ام نه جن پیشرفت چی گبا سالهای اخیر Shekaran baya. Kamiyob. Mai ƙaranci. Jadid. Sabo. Ali ast. Yana da kyawu kwarai. Wujud darad. Yana da samuwa. Hudud. Kimanin. Shast. Sittin. Hatman. Tabbas. کشورهای دیگر وسو قساشی آنها صادر می کنند سنا پتروا علاوه بر آن بگو دکاری کن هکا نتیجه سکمکو تحقیقات بینچکی بینچکی علمی نه علمی ما مو اختیار زبی To ga tattaunawar kamar yadda ta gudana tsakanin Muhammad da Hamid tare da tarjama a cikin harshen Hausa, inda Muhammad ya ce masa. از آشنایی با شما خوشوقتم شما در چه رشته ای تحصیل کرده ای؟ نجی دادن دکی اوانی رشه نه کی کراتو من داروسازی خاندم و الان در یک کارخانه داروسازی کار می کنم. نکرانتا تا haɗa magunguna yanzu ینز اینا ایکی نه اوانورن wurin haɗa رشته داروسازی از رشته های سخت دانشگاه است. رشن هدا magunguna ینا daga چکن رسا ماسو wahala a بله اما من به این رشته بسیار علاقه مندم. kwarai کوا، اما نی ina son ونن در شرکت شما چه نوع داروهایی تولید می شود؟ a kamfaninku waɗanne irin magunguna ne kuke samarwa? انواع داروها اما من در بخش داروهای ضد سرطان کار می کنم. نوع ماگونگونا اما نی اینا ایکی نه ا بنگرن ماگونگونن چیوان سانکارا شنیدم ایران در تولید داروهای ضد سرطان پیشرفت خوبی داشته است. na taɓa jin cewa iran ta ci gaba sosai a wajen samar da magungunan ciwon sankara بله در سالهای اخیر ایران بعضی از داروهای کمیاب و جدید را نیز تولید کرده است. قره شکرن بای بایا ایران تنا سامر دا وسو ماگونگونا ماسو هلر سامو کما سبی. عالی است. در ایران چند کارخانه داروسازی وجود دارد؟ یه در که قره وره رنگ ماونگونا نوانه که اکوی ایران حدود 60 کارخانه داروسازی در ایران فعالیت می کنند. که من اون رنگ یه مگونگونا ستنی که گودانر در ایران. پس حتما ایرانی ها به کشورهای دیگر نیز دارو صادر می کنند. kenan tabbas iraniyawa suna fitar da magani zuwa wasu ƙasashe بله علاوه بر آن ما نتایج تحقیقات علمی خود را در اختیار کشورهای دیگر قرار می دهیم. بگو رکاری کن حکا مو منا بایر دا سکم کن بینچکم مو نه علمومی گوزو کساشن ندبان. yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawar kamar از آشنایی با شما خوشوقتم شما در چه رشته ای تحصیل کرده ای؟ من داروسازی خاندم. و الان در یک کارخانه داروسازی کار می کنم. رشته داروسازی از رشته های سخت دانشگاه است. بله، اما من به این رشته بسیار علاقمندم. در شرکت شما چه نوع داروهایی تولید می شود؟ انواع داروها اما من در بخش داروهای ضد سرطان کار می کنم شنیدم ایران در تولید داروهای ضد سرطان پیشرفت خوبی داشته است بله در سالهای اخیر ایران بعضی از داروهای کمیاب و جدید را نیز تولید کرده است عالی است در ایران چند کارخانه داروسازی وجود دارد؟ حدود 60 کارخانه داروسازی در ایران فعالیت می کنند. پس حتما ایرانی ها به کشورهای دیگر نیز دارو صادر می کنند. بله، علاوه بر آن ما نتایج تحقیقات علمی خود را در اختیار کشورهای دیگر قرار می دهیم. کمر یده اکجی اچکن کلامان ایران؟ tana samar da magunguna da suka hada da na cututtuka masu haɗari ta yadda yanzu haka har ana fitar da irin waɗannan magunguna zuwa ƙasashen ƙetare har ma ta kai yanzu maimakon fitar da magungunan ana fitar da fasahar ne zuwa wasu ƙasashe domin su amfana da ita musamman ma ƙasashen musulmi daga cikin cikinsu hakanan kuma jami'o'i suna matukar ƙoƙari a wannan ɓangare inda akan yaye dubban ɗalibai a kowace shekara a wannan ɓangare idan allah kai mu a shirin na gaba za a ji mu dauke da ci gaban shirin daga inda muka tsaya kafin nan nake cewa wassalamu alaikum wa wabarakatuh To shirin mu koyi harshen Farsanci kenan yanzu kuma ga shirin na kiɗa kiɗen Iraniyawa. jama'a saurari assalamu alaikum barka mu da raka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin nan da a sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa baran koma an haɗa ku da gulam hussein gafari domin jin irin waƙar da rera mana da yake masu iya magana na cewa waka bakin mai tafi daɗi ga fili ga mai doki ai saurari lafiya getirip bereketli tağları Yüreklerde cemaat yandırın çırakları Yürek bağı bezenip güllere çiçeklere Yaşıl yaşıl dualar can verip dileklere Aşık yürekler sevince dolsun Bu şal bayram mübarek olsun Aşık yürekler sevince dolsun Bu şal choro, um sevgini dünyaya yaydın Ay sevdalı yürek gözlerin aydın Şükreylir Allah'a bütün elaba Bu güzel bayrama minler merhaba Bayram bize getirip bereketli çallar Yüreklerde cemaat yandırın çıraqları Yürek bağı bezenip güllere çiçeklere Yaşıl yaşıl dualar can verip eleklere Bu güzel sevgini dünyaya yaydı Ay sevdalı yürek gözlerine aydın nice dolsun Bu şal bayram mübarek olsun Aşık yürekler sevince dolsun Bu şal bayram mübarek olsun Aşık yürekler sevince dolsun Bu şal bayram mübarek olsun Aşık yürekler sevince dolsun Bu şal bayram mübarek olsun madalla da gulam musin gafari a cikin wannan waka da ya rama da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin wakar anan zan jalin zamun shirin a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan a idan waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba da bin shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya ina kuma da wani neman muka kawo ƙarshen gaba ɗan shirin namu na wannan lokaci wani sabo sai can kuma da mace idan an sake lalbomu Kafin na dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka da na kasance da kuke cewa mai ne lafiya.